بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تقول يثبت يا الله الصلاة ينسى بيان شنو يثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم ما يدشيان لتعباتنا ني كاكي تيش دي غبا na littafi ne ga fi zatu salaf ashabul hadith mai ya bashi da ibn kasir da sun kwace abin nono ina na sako guni ya ta shaban 1431 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ne da sako gwe jibeni ne ya sako to ba ya 2010 ya kalanda ya miladiya shafi ne da litafin yan mujmalu su shafi ne da litafin yan aqidatu salafa sabil hadith wa nawawi page 57 man yaji bayani da yake siriyo ke da siri da bonin ko dalilin da yake lauga siri da daga alqur'ano na doku ya ila dalili alqur'ano gani ko daga sunna ya alaihi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ga ijani busaba almubikati sai ya wuta ba ne ji zalaka ne a shirku billah eh la ba baki wa sihir da sihiri ko anabi sallallahu alaihi sallam ga lana ya sai zuci tafakiya ta na gaji bociya la aji bociya ne aw sahara aw sihira da ko ne ji siri la ko ta ji sihiri ne sai da ka da ba inda ko aji anabi sallallahu alaihi wasallam sihiri nabi dudul asami al yahudi shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga aje amfani da ta ji sihiri wucin ngala ci cikin da rabin falaki nasi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sirri no ne da ana nafa wa exist kule tasiri wa jiye da zai wa da ta ko wa la ka sheti wa gaza da yi wa la zo sai da yi dina ma ke ba wannan wa la ku ba hoji wa la ku ba ya da ji pata sirri ga ce da ji bai ni shirye da tasiri kun ji ne jo amma bata na jibi bismillah amma bi dali nabi min hadin illa bi bismillah ngama la al hakam yuslamu usul wa wa sihru haqqun wa law ta'thiru lakin ma qaddarahu al qadir wa sihru hakun haqqun gaskiyo wa law ta'thiru mari tasiri lakin amma bima qaddarahu al qadir bi na sai ci bane ni jiga ne ko dan to na magadi sirri musulunci wannan kun ci alama amma bayanin ta dai guru zane ji siri na dojiyo na waje amfani da jenu shi waje amfani da shekan shi ko mutum zuwa materialize ne na wawuji nan amma waye shekan da jenu shi bai kashi waya ibiya hmm? waya kusa waya waya fiye kwaci juga ya ɗakwane layi jenu shi na dokun

ya ji shirka cina ne a alkuranu ka da ya ji ayin ya ji fasu damar maso ɗanin jenu mini ya kone layi jenu jenu ala a ce ala a kai jiboji kwa alawa gbe jiboji kwa alagun atati gbẹ̀tọ́ àtàtí àga alùkùránù àjíkì àtàrà bàndóòrù láwọn òkú ẹ̀kọ́ bàndóòrù gájẹ̀ bá náà fẹ́ gbówáṣì òṣètí òṣètí à

salati mun doci yoyo lakanin doci yoyo sunna jadun doci yoyo sunna shaitan doci yoyo sunna rawaniyan doci yoyo na jaga aka ba da jinayi a shaga ya ciye fo kaze lokaci fo kaze ya ciwi saduyi gawa ciyo da donci ba guje baki wa fawa wa da zaka wa ke fula wa ma ke da fitila e, aske ya tsan na da aske ya tsan gidi gawa fe ne ki bai la bayan nan katan Hello, you mine ko ne layi jenu jenu aka alkur'anu ya kiboji ba ta kiji nan ko ne layi jenu na mine ko ne ke layi jenu jenu wasu ji kuji ganin da sun ne jenu da kiji ba ta yin nashi shirka ta yi shi mu da bin ogai ne shi na ba shi wa shirka yi kuye kan yiri yiri zando na ji anibi to kone wajirin da zando na ji to kone wajirin da ko zane ka daga alkur'anu fa bikin musuluncin wajiri da alawawu aga alkur'anu ce ku shaɓa ta wajen ya zubi la ala alkur'anu wace hawa manji maga ala shaɓa ta wace wato a fiye zandoro aka raji shaɓa ta waje mun ta wace mutunci alqur'ani kul ajin layi wa ayati wa rasuli kutum ta tastaziruna la ta ta'taziru kad kafartum ba'da ba da da sai ki da ayoyi da cikin gaya ji ta mai kara da yau zurin dora da ta ne ya ji ci bayan imani ku eh da shi kudi ba sai ki eh, da shi kudi ba ji mu yi sunna ya je mu na shirku yo ya addu'a ba waje kuti biyun ke shirka bai muna lafa bai bai lillahi baka da shirka sana ji kuti biyun na ji sai ya wani wa shirka ji mine ko ne layi je mu jide na tulare wuta ayan na gu sai ga tulare ku sai ya ka sai sun na je ji e yi je mine ko ne layi je mi jide na a laji da kan yi be kina la ga ti ya na ay ka bugo no ti manu la shi shi a ga ju fu ti no nu le a ti ga de la du a ta ta sun ne je mi ji no le a ga de la du no ba ju ko je le ka shi a gan a ga wale ndoro ya wanda a ga wale zan do ti je wona ko wale ngato don ga kan zan kano ci mai ji amfani da kwai rin na ji ɗai na ga ya nan a ci a gan ba ka zabu ya ce ba na nora ba a ba ta yan naji wace gaji wanda zai tubu da bai sabu jini ba ta jini na shi nan mata je nasu ma za ta gadan za yi ɗaya na suna mata je nasu ga yi arzuta mu dai za ka yi nawa su cira da naji da ya zuya sai ya ci da naji da ya zuya naji sai ya ci da ya zuya jan miji ane magan la'anar maza ba ni gani lafa gada a shirka da na zan ya zamir ni ce ce nan wani lafa ce ba ce na fasari ni rabbika wani ha kul daga inna salati salla ya miyo nufi da yana mai zune wama ya ya bi rayuwa ya miyo mamaki da su ce mi lillahi rabbil alamin allah ne jani ta bata daga mu ale ya kwani je layi jami'in nan ganin bata ma ta wa kwaye kala da kafirci ta hukwa Sili da wata da wale da adana ta Ade sirul mahabba siri boye nga yi ga mu yi ba ba be da yin zaki waje abele wa gari zanga ji da shi ga zanga ji da abele wa gari ada sirul tafriki siri ne la ga zaku ba ne lu ga ba da yin e lu ga ji da duyi lu ga ji da nuyi e lu la ye da jonge ga kira ko ga wuce kira ko

a diagnosis ji oúnjẹ scanning oúnjẹ kí o kankan pátá àdéjìnà àdíjọ gan àmọ́lẹ̀bàtán lóòrò ẹjà àwọn tó dé mọ̀tí nà gan wọ́n máa mọ́wọ́wọ́ gáà sí ìrẹ́gẹ́ tá sọ́ra na ẹgẹ́fà sọ́ra àti ẹ̀láàjíú ná siri ìrí jẹ́jẹ́ dánú a ce da sirrin rabuti sirrin ya daidai miya mawa ke ba da ya yi wuya ta yi daga wajen wajen wajen abin ini wíjọ lẹ́ni ohun tó tẹ́yàn ini mọ̀ tẹ́yàn àmá gẹ́gẹ́ bá ti sí ìrí kó àṣà ini ti sí ìrí òun sí ìrù rọ́bùtì wà tẹ́ òtútù gẹ́gẹ́ níbi ìyá yúyìn ìtì ń ga lè ń dóró àṣẹ ìlú tún wáńjí wáńjí ń ga lè wọn àṣẹ bá bí òun fẹ́ wí. kánú ti mẹ́ ẹ̀ lásì ìrírí nàìjí tó ń làjí ẹbá dẹ́gẹ́ gẹ̀ẹ́tẹ̀ ń bó ẹjà tẹ́ kan da ce yakin zaji siriri ne da ya siru rabuci ya ba ga ga ke ba ji wani yi ga ji wa je da da ce ba ce ga gangan ja ga ke yi ne wani wuce ẹ̀dà tí ìrírí nà tí ń ẹbá bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n àti ẹbá bí wọ́n jẹ́ àbí ní èjè jẹ́ mẹ́gẹ́ ìdẹ̀ ẹjà tí ẹbá bá tagbàlá sí rẹ̀ yìí ná ríjì mẹ́jú wọn lè jí siri madaba ya sihiri hamuli ya da ji a dana wuje tiya kuma da lafiya kirki ba kan da yau da a cibiyar yau sa mu ga ga duniya zai ci wani a dai da wani ba ta su ne ji nan yau alama yan duru madabu a gawar bayani shi al qur'ani bil qur'an ga ga ne shi ba kagwai wa qatil insan ya da salam bali ga gannaji asalimul batta dan an wai da salam bali ke ga ganna shi dan da ka ke yi mu zadi ma ya ibn kai ba ni ga ce kitabu tibbu da kin da yin sirrin ya ne ke ga ganna shi amma bani ke da gaji shi ya sirri shi bi da da ba kun da kwaye kuna rage wani kulli yin da wa ba tan dole je ci be alima ma alima waje yi lauman je yi lauzaniki a niki a ganin na zugun kuɗe ke yake bai sirri alkurani domin na min alkurani ma wa shifa'un inna mini cigbe yana ladi cigbe sirri na azukado yana ajibelosi mini ki dubo kulu Allah birafi falaki birafi nasi wata ba ma tafi shayatin a ya ne shi zo ta inda so da madami nan nan da nan da shi ne jimaji ne wa ba wa finu wacce Allah ya zanna shi miniti da e ya siri wa waje da bina guta ba da bina guta ba ya madina a rikisa sallan wallahi dundu miniti da ya siri wa fiye yi sallan da na wucin ba ne yana protect from siri na bika kuna wata yari ne kyan da wa'in yana ba ta mai jin bayani ta amma sai lo siri ya da siri ya ne ga mishiratu èèlò tíìrì àgbẹ̀ tíìrì yàn tíìrì àjẹsà bọ̀sẹ̀ kí ẹ̀dà ìbò ṣínú ìṣẹ́gbẹ́ gúnjú lásìrì ní olùyà mú sókè na mai shirka amma kan da daga siri ya ji rukuya sai na zamani a sallallahu alaihi wasallam laloci shi sabin noci ya lodar alokin noci a cikin zaji wuce ya gwaga a ga ya gwaga ta su yi wuce ji ya tsayin kun gina to wadda kan kijo a ta cikin kun yi jan a cikin ba sabin na ji cigan a ga a da kibiyar jan a ara da kibiyar na rajiyar da sha'an nan a ga eh lanar ke da kuma ta ta jalo da na ji wadda ya je rukuya sai ga eh laya ya ta nan gilaya adila nan ya gaji na zuko sai ba adim uje mai ba o fedi kiyo a fedi fasu fedi lafiyu to ci ji ba a rigo ci gayu na rigo gaban mara zare ka hannu ruku ya zai lawuwa ga fatiya ya ruku ya fatiya ta ruku ya ne shawa ne gan ya eh, ji ga kiyo ni ga ruku ya laga ga wa ji ruku ya ko la mi tuye ne je bi da ni nan ko lu yi do sai ci قال الله فليتوكل Sun zo doga Allah ga ya da lafiya wujin ya da lafiya idza maridutu ni ga tayan kawai shi ne. oju da ya sai da girma kai ya ga mu kun ga da ke sai da ji amfani da siri shi ma ko da laji bere da ta gane ma da bane yan naja muna ta kayi nan aw arrafan fa saddaka bi ma yaqul fa kad kafara bi ma unzila ala muhammad zane waji rukuya na ga zawon cikin lalaya yi wuya da gbe shi wula wuya ya bi na alibi sallallahu alaihi wasallam ga ina ruka ina ruka wata mai mawuci wala ta shirk ko rukuya ya shirka ne da laji gani da mu yi bai bata shirka ko wani ake ji da rukuya benin da na waje rukuya da na ga ruwa fito shi da mu da bane malaikai ra mai gade da na fito da na ba wannan ake ji za rukuya da na kun ga ya yi zaki waji rukuya ga ku kuma goji da wani zaki wanda ya zaki nema da bane annabi sallallahu alaihi wasallam wala yakul wannan rajulun bimra'atin illa kana shaytanu salisuhuma ya ga sai buji da yin zaki da ka ta mai lafa ta ta wayi shaytan wọ̀gá àti ẹ̀jíza ló kúyà ọmọ èyí ń zàjí lúgbọ̀ da kan ń ta láti jí ń zàjí ló kúyà lóde tí na ní mọ́ ẹgbọ́n na bàwá ń yí ó de kọ̀ǹtúrẹ́ntì tàṣí wọn yẹn ló ti èdè di faruwa ta zai da kọ̀ǹtúrẹ́ntì tàṣí wọn kullum mu'minina ya gudu min abu absarihim wa ya yahfazu furujahum wa kullum mu'minati yabduna min abu na wa ya na yahfazna furujahunna wato da mai ke rukuya da wani kwasu azkaru sai jikan dondo da ba al'azkar ya limamin na wuya ku fitiya wa alwabilu sayyid ya ibn kai ma ku fiti ka alwabilu ya ku fitiya wa alkalimu tayyibi wa ku fiti kaga wuce ya ku fitiya to ba ta jan wa isnil muslim ne la gudu fona na ku fiti yo to jan azkaru to yi lashe to yi lozu to yi a gadan to yi a ciya da yadda ke bane rukuya na wai na jami'i da bane ga ya tana wacce da bane ga ya tana siri da ci da wani ga tana zai giza zane siri ci ji ya ki wuta ta da ana ga to na wulu ya na ya e ba ba ji a temci ya ji wato a ga e ya bugo sai wa protection ya ci ta ci we gangan da Qur'an ba da azkar da sala da lokacin da ne biyu ba ta ga bin kai da ne ji kaga wa majojin a ta ma uzura ga ciwo ina mu ga ji ruku ya nan ina ga adbanin wungilarci ko aya ko aduwa na bi jinan ko yana ce ji ganewa gangani a ji ganewa ciwo ga wani wajen wani ɗin ya ji wajen ya kundare yushi ko ya wamba kawo ya rauka ya ilu ya sabi ya ilu ya ilu ya kusurfi ya ilu ba ta gawa liyan da yake suna ya wani wallahi na suna wani suna kadu biya da bago siri damo siri mai exist amma wani abun canza sai bai zai ya soke sai da mafi jan mu mafi ba duwa a mai losiriya a mai kagwai siri amma yake ke amfani da boci ga boci lula lula siri ya musulci ya dangane bai yana ya to ci gwen sa zandoro na gaji siri na ke le ga siri wai la wai la gobe amfani bi ko amma wajen bai yi zine ce ci yana zandoro na ya kira ne na zanda kafin ne. Ibn Sajjwa ma'un bi tawari na bi min hadin lajiyar bismillah. ẹ̀là ká jí sí ìlú aka ìlú mọ́ wẹ̀là ká sí kìbè aláwọ̀ awo ẹbọ́n àdébì gẹ́gẹ́ mọ́ bẹ̀tẹ́lá jí náà fọ́sùn lùbàndó ẹ̀ nígbà àdínú ṣẹ̀bà náà aláwọ̀ awo wọ́n dá sí ìlú jíjọ tó káàkiri wo ẹbọ́ kí bo nẹ́bọ̀ tó kìtà bá láì wọ́rọ̀ àzórí nǹkan náà láyà lẹ́mú ẹ̀ tí a zuma. ń tó ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n mọ́ ta da lami zuwa lami tusi wa tabo ma ta na lamur jizo ma kafara sun walakin shi na kafara alimu nan nasa asir fi rigici ya ta'allamu na mayar da rum da layan ina lakuta ne jo ne da wai limi ma na fanduru biya a shi lakuta fa da kiyanya ma danin ko zane shi gaji sirri ba don fila kire timi kala zane shi a da rabon do fa da kiyanya zane ma da rabon do fa da kiyanya ne gaji kai kafiri sirri ji ci wai ne ga wuce na ji suna Allah guji magaji ilimi yana ji suna mata ji nasu ma za ta fi gadan ba yi na ji suna ba mata ji nasu bi ai arubin ta mutu zaɓi da nan a tutina sirri ji ci

yanzu dabba ya janu al'alimai yanzu ya janu kafin kafirci fasali ne rabbika wani har a ne magana a ne a sallan magana a na zai a zanen ne zai tana wani lafa ce ci fi ya waje kuti da suna ya janu a ne sai waje da gumi a lega fi ya alaka wace ta sai don sai malugu ma sai malugu sai ta da kuma da maga ji siri wuye mai yanayi kafirci na tubu na magaji siri yana ji kafirci amma ya gane ji gane yake ji ta gane mana kuma agunga je ilu ci ku lugwa kagu ma lugwa ma da alawa nan kuma ga wata jara mu mai mu ba wuyo wajibi wani ta wani ɗana musulmi ya yi jima wuce gun yara mu nan ga zanne daga gun yi halalli ba ni nan ko no don zanne ga ga ya halalli na lawan ai halalli ga ya zawo ya halalli na lawan ko da za ke da shi gadi zugun shiga ka ba yara mu na wagi na ya ji na a ga mutum mai tari da tari mun na na aramu ya kwaso ya don waga aramu ya laji alalli ko alalli ya laji aramu wai lafa ba ce ci jo masu musulunci ya ji ya shara wala jini ya gan fasu تعليم المسكر من بس حرام بيا أنا جيتي أنا من أنا جيتي أنا قال المؤلف رحمه الله ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة, المتخذة من الإنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير, أو غير ذلك مما يسكر كثيره يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويجتنبونه ويجيبون به الحد man ga wayu harima ashabul hadisi alul hadisi ya ashabul hadisi ya alul sunnati wal jama'i asalafu salihu ya illa ga ramu al muskira min al ashri baki yan doro ne daga a cikin chatuna ramu al mutakhadha na da jede min al inabi daga inabi wana aw zabibi ko zabibu wana aw tamri ko gambino wana aw al asali ko yafo wana aw zurra ko

ba ne gan ejeti musulunci haramu ejeti musulunci haramu kudda minisi fati ya halittu na tiyo jama'a joga tun gemu ga mallam ga sabu ladisi a ga yake fomun zoro na wayi nori daga gambi bawo daga yin nabi bawo daga zabi bawo ko su daga yin nabi bawo yanzu na lagu na awa wanda ke ke zawa gutsun da kula kawai gutsun da yake yara mu church na latin daga la taqrabu sala church na latin daga yas'alunaka 'anil khamri wal maisir a yo ga yake yo ga ta ta kulga ga fi ma ismun ka اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفسهما أجوغ هكي هكي kul gaga fihi ma ismun kabiru laifin ci ko dabo wa manatiu lin nasi da amfani ya ga wangiji wa ismu ma laifin ya je tingangani da chace ma akbaru min ma wacin ga amfani na na gai aya na kai tuje ya tiye jona a cike da cin aya wa rajinatin na na gai ba na tsoci na latin ya gaga la ta salata ai ga su ba sallama wa an tum sukara a da ke gafe na ma hatta ta mu ma ta kuluna inda ba kafin ya gafe na ya yi gana wale daga abu lanuci ranar shiga a ciye ci sama ce wace lashe da kami a su ba da ya yi gaji kaji amma magarilo lasir wa fi da bai banu su ba magarilo isha wa fi da bai banu su ba ko ba ya wuce wato shi ke da cin ayawar shi na fi na yana inna malhamuru wani mai siru wani ansa abu wani min amma da shaitani bu la alaƙun tufi ni ina ma al-khamru da ite wani mai siru da shate wani da al-azurama shi ta kule zai yi a nan wani ansa abu wani da kuje na zai tsaya min amma da shaitani wani bu faɗi bu la alaƙun tufi la'allakum wuna da bai laije kiyo ya laije baka ya laije rabo ẹjẹ sí àràmù àlébìgẹ máa sí ẹnà ọ̀gá sí ṣàádọ́kùn òjí gádà tí ẹnà fẹ́kàlì ní àràmù tó jẹ́ jù tó jẹ́ àǹfààní bí ẹjẹ́ ẹgbẹ́ sai ku tsaye ya je na waji haramu ya yi na kwa. a na diga la'anar la'ul khamra la'ana ya ce juluji tabbatu ya yi wa hamila a ya ce juluji tabbatu ya yi to za na kuna to to to za to fata la'ana ya ce juluji tabbatu ya

na mace na to gife na ke na agwa biyu yi ko e zanaki tula da makanta ga wudu jikatu jikatuwa kwakwalwa ni ya fe da fije fe da fi wiwi yadda e ibata ramu yi musulunci bo da e buga wanda mina alama ya lusun alaƙiya da na jibirin wiwi fi ya ramu kogi ní ba kogi yẹ ẹgbẹ́ bèlèlì yẹ ẹ́ tó ẹ́ ẹgbẹ́ ṣàdíṣà yẹ ẹ́ tòtòlì náà pátátọ̀ fún nígbò yá ń gbọ́dọ̀ asẹ́lẹ̀ kogi bèlèlì tòtòlì gbọ́dọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ gúúsù orí ìmú tokofli pátángọ́ yẹ́jì gbogbo yìí ní inú rẹ̀ ètò ìpìlàjì fún títẹ́ ẹgbẹ́tì lè pọ̀ kó àti bẹ́jẹ̀ musician ló ti gùn south america ẹgbẹ́ ní musician ó ti jíná kándòrò ọjá lè sùló wá jù náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lè sùló náà sẹ́wọ́ àdàbà àzèjì má sàdẹ̀ ṣẹlẹ̀ yé lè jíjú nínú ẹgbẹ́ sí láhùn lẹ́nà rẹ̀ kándòrò sùló mú wá ìdánwò ṣẹlẹ̀ yé gò ké àṣẹ ada benelin with codeine ada benelin without codeine ko ake ede coflin ake ede totolin wuje tana pata ti gbe neji benyo za neje tiun ne nkwa ya jiga ne ki palaba ni palaba gba wọn aje kebo ko ala palaba ni wọn adashi lakafera, kafera wọn ti ga gafi je ya wọn ale ke ne je gbo te palaba gba don ti ga usan ngu usan o ti ga aje ku ta fe ta ta ko ta o ja daga daga ẹ̀jẹ̀ kí n fi dán náà tọ̀bọ̀ àṣọ ìwé ẹ̀jà mo ń haramu sí àràmù fi haramu sí ṣàníṣà sí àràmù yóò lè láàjì páàkì láyà yóò lè tí yìí náà dáná ẹ̀jẹ̀ kejì náà rẹ̀ pátá kẹ̀lé lọ́wọ́ àjọ ìyẹn musulunci muna jara mu ne daga to kuto ni zamu ce ti in ne daga ti ko ki shi dana yarwi shi dana wiwi shi dana ba ta yadda jiki shi ya zaga ya jamfani wani zan kulon ya daga fi sabili da wata mini alama ya suna zuciya da ne shi bai da bana musulunci protection ya hankali za ya zama kage sun musulunci ga alawa jihadi zamani anabi bulala shi ba ga sai jira ga sun gelo zamani sai na usman sai na umari na ya zaga wannan waje za ka cika da fina da ke fiye zo in da ke fiye zo ku tuzu eh nchabe ji zaka lafi sai na sai na mai goke wani magaya ne wasu magaya ji kiyo magaya ji da zahiri na jimaci sai la nchabu nchahaji lada eti ka america waga da littafi ne ga alilmaniya ya safar ibn abdurrahman alhawali nan ba ga yawe minkin dondo minkin dondo ninkin dundu accident ne ji amerika wane ga 70,000 ẹgbẹ́ tí ìbò ẹjẹ́ tí ó abẹ́lá tọ̀ka ti dìlẹ̀ ní wọ̀gá ìdírẹ́ìvà ajé náírà fò omi fún ajá gbé kó òsún yẹ kó òsún yà ní ẹgbẹ́ tí ìbò ọ̀sán gbèrò ẹjẹ́ tí ẹgbẹ́ a sílẹ̀ ngámẹ́lá àtàjọ dọ̀ka ẹ̀kìn kí n yó ajé dọ̀ka ẹ̀ dọ́ọ̀sì ìdẹ́gbó nigerian drug law enforcement agency ìgbẹ́tọ̀ act ẹgbẹ́ e ya ìbò ẹgbẹ́ àrẹ̀gùlẹ̀ ẹ̀kìn yẹn ti lè ṣìgẹ́gẹ́ níbẹ̀lẹ̀ ne. ale gule ce wi wiji be her wiji be kotinji wa ga ga wa lo fama ti ba wa le ku be ne li fere de oge e ku e ku bi ani fama tin doro ne ga be ne li ku sere re o ne nje le ga labari ja ya wa sun amagun amagun shago tu Nigerian Pharmaceutical Association eh la certificate ya waga kun sarero indiscriminately aga ba so amaga certificate gobe wa de practice in

ndo ci gawa a shiga ya so ga fiye to ci wawa ne so ga ya kin zo ko ga benilin kin da zo ko ga da wayan do ya kin da zo ci a sai kan ga ga wa ki ba da zagi wa wanda ci maga a ga ah, waye ji katu kan da ci a sai so ga ji waye zo ko ga ji katu bre o fu ko ci wawa ne wanda ji magan hu damuwa da gaba ba su na su wa o lajiya ba su na su na da ba wace ja ga ya waya ko mai da je ga gura da mota ke mo ma anye ba ba ji wannan ki sai dai ga walawa da ji hankali ne shi ba ta kan ne je kwakin tiya da bugo ne ne ne je ga oli holi na yan ne ji ba ta siya ruga ju a ta to tuku da ne je kudara ne ba ta ruga da juyi dole ne ko ya ɗi waka mini kamfani na je je ga ijo na kamfani ya ke da ba ina inna lillahi wa ina ilaihi ra brewery ha kamfani na je je ga ijo na kamfani ya buriwuri shi da mutu kima kamfani je shi ɗan da ya dina ji sun tun rajiji na nawa ne da nan mai wuce waje wulakanci kuma waje kaza kuma waje kaza nawa ne waje damuwa da na yadda na wanda tun ba ni wale ko ci hankali a da bai fili ga wala ko da abin da ya ci ai ci da shi, da wani bin ilifin guba ko wuta in na ji benio ya zaga ya alo sun na jigan alamu ne da ajiyar na kina ya zamu iya ganin ya taso shiga shiga alamu shiga shiga alamu kaba da siriyar guza sai ci wa wala da lafi da kunan lakana bikin rahima ki ga ji da gwalo alaka ce ci mago la tulku ja idi kula ta lokaci kai ga cin gwada lo alaka mu ki ga e wayi yo wala tusrifu ta ga ni dukiya mai nan la la yibul musrifin ce ci wa da je ni dukiya na ki ga kin

musulmi wanji ya ci wuya da mai bata ramu musulunci mu annabi sallallahu alaihi wasallam kullu kullu muskirin khamr in dole ne ke zane ya giyo wa kullu khamrin haram da ke bata ba ciwo haramu wi je ji wa fiyo wi yi wa fiyo amele da najasu ngai je najasu maza bai jumhur a gaida ya tsoro amma a jiza idan wani goyi gijji na jisa na kyali ma mu shauka ni shi an kila zai gidi na jisa zai shiga gidi na jasa nan a ga innama alhamur wal mai sun wala sa wala za mu rigi sun a ga rigi sun ne gogo na ji rigi su da ana sha na ya gir a ga na jisa ne wani magani ne imamu shokani gani ne ta gidi a ramu amma a ramu bula ga wunga ya ki zai wo sallu jahan a ga kila nga alaru mai yuyi na jesa yuyi kano ci wadda ku jifre sai dabo yadda ce a ga kila wajen hajjan wato so shi yana buri mutane umma an ne ji lajin haramu yayi ko bana tukun da ya gina shi kila ya muharrama su mina ji na ya danin jisa ta hajji na jisa a hajji na jisa mata sai a na àmẹ́ ìdájọ́ tí a ẹgbẹ́ jẹ́ ìzàgbẹ́gbẹ́ a aláwájá dì àmá sí ilé waje níwájú láàájì náà daular musulunci kundin manhajin ahlus sunnah wal jama'a jibu don misali ba ga sai laje shine nan rukun waje kano ga kwasa ruwa su ma wala bula rahoto yake al sunnah da hanya ko ko ga waya tilla da gin zagin nan ma da mata ga uso maga eh mun gaje wato yi sanar wani wabasu wabasu kaji ila ufula wai lawa jibulala ni ya iqamatul hudud shi ya juna wulatul amur amma ya ne ke kifin wani hayar sai je ne ripote ya aga ji fanima kaja a sa ta haya ce shi ya wa gara gawa a cikin oyo individual wa ke da ga musafa ya kawari jijo ana ji ganewa na maka ga waga da zadan ne wa ci da ke fi yau wa ja tarbiya yan na je na jaya wuce make ka ga wa ja wa ji wanda so wa ji zalatu munkar wọlé ìjìjó tó yàgbé ogún ẹ̀ hàn bẹ́ẹ̀ ni ìjà àṣàrà náà fọ́tẹ̀lẹ́ ìgboro المحافظة على إقامة الصلوات وقصير ذلك اللقوجكني قال المؤلف رحمه الله ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأثيرها إلى آخر الأوقات ويوجبون قراءة ويجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين سجدتيه مطمئن مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصلح الصلاة إلا بها التي لا تصلح إلا بها man ga waya rauna min ya koya alu suna jo elegan alu hadisi elegan abe elegan min akida kida abu don amma jirike de al musara ata yaza je banban ila adai salawatil maktuba sallah na ji wajibi na yaza je banban da uji waya qamatuha yaza magu ku jikini fi awailil awqati da lokacin mafarijo afdalu min takiriya jijiyan nan da alkhair go la sallu fata ila shi lauka ta sallah karshe wa yujibu da qira'ata fatihatul kitabi khalfa al-imam amma ile ga wajibi wani zaba fatiha zuma liman bana wa ya'muru nabi timami ruku'i amma ji foro ga za ruku'i jugumi gumi wasu juli mula ga ju gumi hatman wajiban na ne dole faka ta ci zo wa ya'uddu na itmam ruku'i wasu juli amma ile ga ji ya ruku'i da zada bi tamani na tafi ma da ta ce da rusu da bai rukuyi wal irtifai min rukuyi nan da bane zabe daga ruku ne wal intisabi minu nan da baro ne za jiji ta shi wuce mai tsane ko tamani na tufi ko tamani na tufi nan be soyi bai ta ce ne za ji da bane kazalika lil irtifau min sujudi a ta ga zuwa mutu da da wal julus bai da sajdatai bai ga ne za te sakanin da gube ne mutma'in mutma'innina yan gani da ta ce da ta ci wannan fi min arkani salati inda mine ko je sallo Allah ki naji la tasihu illa bi sallah ta da sai mina ya ya ya da ko akida da sunna jiyo da je sallah inna salata kanita ta lil mu'minina kitaban mawquta lalle salla wajibi wata ce mu'mini jo da lokaci go a ga annabi kiyar ta da falla don annabi ya salatu fi awwali waqtika salla ne zaji dan sabayin lokaci go yanzu ga ta sallah ya kemin yanzu ga allazina ba sahun eh? sakar na bo musallin a ga da mi feji sallah na ba ga hukunci ya tariku salati yana biya ta gane nan yiji ba yi da sun ce gobe gari ko sabago ya ya wuce ga wani bani na bani na amma dai ga duji wala kalluji za mu ne mu fa aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina na shaga gana na shaki annabi ji da boje na na shaga ya kunu sai khidmati ahli wani sai ji jima zan nuji a je to i na na shaga to izanu ji ali sallallahu ga ya kharaja ka an lam yarifna ta a da je da wabu je da sallaji zamani ya mafari na zamani ce ka fi da wani amala da fi cewa jirgin wani ga za ka bari da wani ciwo jikin yawon lati bai nau jami'ar da zala jiri a salatu fiya wani wakci ya gada wani Jiya na sallah wajen wajen lokacin bu su da mini ba wuya ne da sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ta sallah ya ma salli salat al-khamsi awwala waqtiha a sallah gutun ji da lokacin bu ya katani dole ne ko a sallah ji da lokacin ba su ba Zulu, lasari magari isha annabi ga man salla albardaini dakhala aljanna dan ga salla albardaini gina wada aljanna annabi ga askalu salati ala almunafiqina salla na lutni ga ya munafiqi na wallahi salat na salati sha salat alfajr salla ki da sallar subhanahu law ya lamuna ma fi ma da habiya da dabana la ta'u ma walau abwa da da yuji kala gaba annabi ga mafata su salatu lafir da na lafir ga ce mana halu wa cewa zai mishi ci ga ma in ga ni a ce ga na ga ce mana jana da lokaci wani ga ma ga wani lokaci wani saboda gaskiya bi ga sallah sai mina shari'a musulunci wani labari ya giye kwari musulmi shi ba Musulmiya kila wale masu a cikin kuwa jiki ba ya abin da ya tafi ne a sha ne ta zama guba ta ne a sha ya tashi mafi ya kota mulki da zai yake abin masallaci a yau ila kamun da salati kamun kusala shirahu na nasa wala ya tsoro na baha illa kalila ta baga yanzu jiyan wasu lasa an jini da lokaci. a mai laga wajibi wani wa ga fati a nan kamar da alaihi sallallahu alaihi wasallam ga la salata ko liman lam yakra bi fatiha ti kita lan dole ne ba fatiha nan waje sallah ko mai ji makarita ce ka kai ke ce ga najo ke juzul kira khalfa imam ko khairul kalam fi qira'ati khalfa imam alaikum bisa gina tiwal baka ya gaje ibe ta ci ko fama adraktu yana ya gaje ba da ya gaje gini ya sallo wani fasallu ya gaje gini yayi wa ma fatakum na magace gona fahacin mu ya gaje ya guni da wanda shi madawa fakudu yau ne zo ko nabi ga mana adaraka da ka ta fakada adaraka a salat hodo khilaf yake fi daga na jo sarauna sai le ga da ka ku ji gumin ga da ji gumi waje to mani da da mini ya sallah waje ku shi da mini ya sallah kada aflal mu'minun alladina fi salatihim khashun idan la sallala Allah wallahi wallahi akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar uh uh uh uh uh uh wani hadisi sai mutum salata, wuya na sallah jiya hanifi ga na sallah ya je sai na kalam ta sallah ya zo na waje sallah to sai da hanifi ga hanifi mun manwaci jagori da ga hanifi lagu shawale ga sunna manhajin ahlus sunna shuru cewa sai jo daga sallah ji da lokacin asuba zuru lasari magari isha walo masallaci Maguji guji da lokacin ko ga azkaru ji wa bi tamani to wa sai ba alkur'anu wa sai ji azkaru ko kakaniya sallah ganin da ya kama noman ya da hannun lokaci ne da zaje wasu nan ga shi ba ta sai ba alqur'anu peji ni peji guba peji ni peji guba sofa ni sofa guba waje abin ne ga alkhairi na wai ko kano da alkhairi cikin ya kuna jan kwa yaji ba gogo ni lagu sun ne shi bane sai shi bijire e bona sosjada ta ruku ta tumani na tunai fata da kamar sallah shi wani sallah ta zuwa sai biyu nan fasu da yan gudun man ga ta wasu bil khairi jiza wasu yake cin alkhairu قال المؤلف رحمه الله تجي شفتيتكم ويتواصون بقيام الليل بالصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على ابتلاء الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين وإطعام طعام أتاهم والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمنسه والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فيل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة طمع ويتواصون بالحق والصبر فصل نوتين لو يتواصون من أكيد أهل السنة جو من اتفاع أهل السنة جو mini manajin ahlu sunna jo ya tawaso da bi qiyamil layli ya ji zawo sai ya zufi da qiyamul layli lis salati ba'da al manami wannan wuce ya shi wuji sallah bayan wasale nan wa bi silati al arhami ya da mu shi guyi alaktilat al halati kemin hali ga ka kai nan wa sha'i salami ya da mu shi ga sallan mu shaba وإصحاب الطعام وموفية ذنجي توجي والرحمة على الفقراء ومسوجة وسوية تلكجي والمساكين لمسكين جي والأيتام ديكون جي والاهتمام بامور المسلمين وملا مهمتي على مريم المسلمين وتعقف في المعكلي ومدعفة ومجودة ومجورة ومجسود ابه يجي معنا ومجي على اللي والمشربي بين واسين وفي وانجي والملبس بكان وفنه والمنكي جنر بيهوتي والمصرف جنر دوتي انا وانا لا لن يتنم والصحي في الخيرات ومفودة فيتي وفودة الخير ويا بانبتشي والامر بالمعروف ومفودة فروغن بيتمري والنهي عن المنكر وصوك ويكندي والجدار لا تيل الخيرات أجمع ومفروض بغباني وجود جيود لوكن كلك بينهم واتقاء سوء عاقبة طمع ومجوية جنجاني بي يجزبا جنجي يقول دري ويتواصل بالحق أما يجزا وصلت يجزا الله وسنجا سياكو وصبري أما يجزا وصلت يجزا الله كله جي أهل السنة من من أجي أهل السنة جو يجزا وصلت يجزا sai ya ji da tsoro sai ya ji da umarni ga usuli kiyamu laili mutum ne wuce ya shi wuce sallah kumin laila na ke shi illa kalila kawai deji a nage ji kiyamu laili ce ci gawa minan laili fata hajjat bihi na filatan laka a sa'an ya ba ta ka rabbuka makaman mahmuda wa minan laili mini ya sho fata hajjat ji ta hajjudi fata hajjat minan laili fata hajjat bihi na filatan laka ko da bulu fina filu yawai asa ya ba ta karbuka makaman mahmuda sai na ki wazo da mun laili da bane mini sifa da kirki jo kanu qalilan min laili ma ya jahun je kira da ne shi sai na ki wazo da kiyamun laili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ganimar rajul Abdullah zakurun ga Abdullah ya lauka ne ku min laili da ga kiyamun laili nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam gayan yanzu da rabu na ila sama a duniya fi sulutu lasiri min laili ce ce shi sama ya ga shiga guta da mutajin ga man yad'uni za ba mai aduwa fa astajibu bulau mutin gwadwawo man yas'aluni za ba yadda mi fa usiyu mutin layawo man yastashirni za ba gafara da ni fa usiyu Allah mutin ba gafara da lokacin shiga ga wallahi lokaci kiyamu layli mai lalele annabi sallallahu alaihi wasallam ga man qama ramadan imanan wa tisaba zandoro ni ganne ki ta ramadani ke ji sallah da yasho nan da imani mai ke ji je bula ganin wawa ba sai yasho nan mufira lahu ma taqaddama min zambiya fa biyanu li shayani min ya zunubi jona annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi mutama ai ya ga yangi tegi wa shi salama ya mai ce ga sallah mai shi ba wa sallu bil laili wan nas niyam ya mai ce ji sallah yake ka kula da ga lele na tadkhulul jannata bi salami ya ga ga da janna gangani da aminci ya mun laili na laili da ki kibore wai laka tune da ga ku fiti da jikini mini alkhairi yake ya mu lailo wai la zafa to yake mini alkhairi yake ya mu lailo wai la fit kaza bane gidi mini alkhairi yake ya mu lailo wai la ga zafa mini alkhairi yake ya mu lailo wai la zaga da mini zai ji to ta sai wano mini alkhairi yake ya mu lailo wai ga ga da mini azakirin la kasiran wa zakiratu mini alkhairi yake ya mu lailo mun da mini sababina la zalwa aljanna mini alkhairi yake ya mu lailo mun dokure ya gogo yadda ki da ta ji kiyamun laili kawai ka guta so ya ci fayawayo ko na ka mutu ko na ka mutuwa ba ko na ka guwa beni na annabi sa sallan ya ji na nafila waya ji ka guwa beni ga waye shi ona ya gogo ya fili ji yana mai zajin gwazumanan wai wuciri ya bana annabi ga aluwa sura asira salatukum bil laili yana ya gajin gwazuma ya salle ya shi ne wucira wuciri ne ji ganewa to sai ji ruhu gane ha wa bi filati la rahani ahli sunna jima'a yake ji la wato ki ga zo su wa fi guyi da yaman ciwaji ben daji wayi ben naji wayi da baba wayi ben nawayi da yaji waji ba ta wa fi guyi wa ka da rabbuka an la tabudu illa iyyahu sai ciwaji foro zo ga ji buta zan doro mun sai guji wa bil walidaini isana o mo ji bolo bolo lo yaman mo 我走路走路了呗，要么去为我走那条山呢？你早上就走，就就往里边一边，要么去我走路走路游。 a ga anabi mana akun nasu bi usmi sahabati zugwai ni aji bolo bolo ga yamini ga wangi yibo anabi ga ummuka nawe kala summa man ga sannan zidiyo anabi anabi ga ummuka nawe kala summa man ga sannan zidiyo kala ummuka anabi ga nawe kala summa man ga sannan anabi zidiyo anabi ga summa abuka sannan babawe 难道这些吧？那些乌龟、那些蜗牛、龙虾，那些鱼啊、牛啊、泥鳅，那爸爸他们弄的都给俺吃不？俺们也不吃，他妈不摘。那龙、我说的龙虾，我说虾，还有要说的菠萝菠萝鸭，这哪能都不可能。 ya zabe ba a nabi ga a rai lewa a lokunda nan madan ne tige bane wai ne ga miya ja ja jiri a nabi ga ira irja a jaba da bu wala no to make min ya bai ban juraiju ne ji ba da daga mini banu isra'ila jona no ci bebe bawu nuce guga wa jiraiju jiraiju ma ku sallah na tilo jiraiju ga ummi wa salati to ki sallah mi danare nan ma da ne yi mire nuga jiraiju ni na yi nawa ne yi wayore jiraiju jana jiraiju da ga ummi wa salati to ki ne yi mi da nan ma da ne ji sallah ne ji na tila nuce ja ti biya zuguta ko ko nufin ya Allahumma wale ga dana ya wasu ya ci lafimituhu ga lugwa jurai jaije ya kowa ko kowa su ma hata turi ilmu misaki sai ci a fiti na yin zagi na da ga da yabo na mina yin nuna fe yi umayya ni ga yin zagin doci sai da bagin bagin doci ne kanan gina sai da ya cibe nan da doci da sọba ba ji ba ìbádùgùn náà nan na jẹ nan na mẹjì wọdẹ mẹjì àgẹ́bí ìyàwó wọn wọn kí mẹjọ òǹgẹ́ jùlọ ìjù yi láwọn láyà nínú ọ̀tún jani da jùlọ ìjù láti pátá àṣà ìbádọ́rẹ́ jùlọ ìjọ jìnà bẹ̀lá ìwọ̀n ẹjọ́ mẹ̀sí ìbáwọn ẹjọ́ àṣàkàdédì òyó àfẹ́kù lànà alájìgbà náà lànà aláròǹgbó náà lànà alánàá pátá àti èlò àlágà ìlé jùlọ ìjù A ayé mi jùlọ ìjù fún adé na àgọ́ jùlọ ìjù wọ́n ga wa ìdàjì nǹkan na ya wa àgọ́wà wa náà wá ní wọ́n mẹ́jì àgọ́bẹ̀ ẹjọ́ ti dọ̀ǹgẹ́ ẹjọ́ ti dàgẹ́ ẹjọ́ ti dáná nǹkan tó ti ní wẹ́tọ̀ ńlá náà fìlà lọ́kà àgùbù jù fẹ́ẹ́ jiná fìlà òde jiná fìlà òfẹ́ bàdúrà bẹ́tọ́ ti òfẹ́ dàgbà tó jiná nǹkan yà wẹ́ jiná wa bàbá wọ̀nyọ́ ẹjìn na gajera iya ganin zane kanan gina gina damni da wuta ɗaya ga suna haihuwan gina kila biki nan na jero nan biyayya da ya man kiwuja na abdullahi ibn umar sun ga gwaga ufe gwaga yani wajen da an sa gina ce abdullahi ibn umar haƙe musami wanda an sa gina lata doko waya waje wa lafu wa arkin bala wa du wa roni wa wa to a shiga zane ba kauye zane yi zafa su mana yana kawai yi ya je ki ya gunga afa na wace ya je ji mana ba ta yi ibn umar ga zanen ga ya baba wune ga sai na umar na a tinga kagu yo anabi maga inna min abarril birri an yasila rajulu ala wudi abihi min ya bolo bolo ne je gano wa fe ogun gangani da zai yi gayi ya da zai je mutunci gangani da baba wayina sai ba gafara ya manci yawe rabi gifiri li sai ji babe mi wali wali dayya da ya manci mi wani ya manci mi shi wani man da kala bai ci mumina wal muminina wal muminati da zai gafi ga da ni bo mini ba gijo ko mini za gijo na annabawa ce ci e ji biyayya ya manci ajire annabi ibrahim alayhi salam wa ga babu ga salamun عليك أكو سألت أشيره لك ربينا وكان بي حفية سيدة سيدة شاية سيدة نبيك لا يوم أكو لمسلم كان النبي إيسا عليه السلام وإني أبد الله أعطاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا هذا هو نبيك وبرا بوالدتي سيتي مجمي فورغان سيتي بولو بولو يا نمي sai ki majimi foro gani fen ji bolo bolo ya nan yi abu rera nula lo musulunci ana ga ya wato ce sai ki udu Allah ba Allah wa duwa an yadiya wuni Allah wun nan ba baba wa ga to da bàbá wà gá náà bú mọ́ ma. wà gá náà bú mọ́ gá ló tó mọ́ fi káta ya lótú ya dàṣẹ́nu òde ya dàlákàrù dé ya ẹ́njìnì tán dàlá ìkùrù dé ya ẹ́njìnì tán ága sátìmọ̀ sátìmọ̀ ya láti èlò ọba ya wà gá lè gá gá jù wọ́n lága lùgbọ̀ àdé wà ne gá ya ẹni ò fẹ́lẹ́lá ne. ta ji kirki da kwa alkhairi ngawar waye man cujo so bage ngawar waye man cujo zandoro na magaji ya kinye man cujo na tsoci gaje wuyuyi E bana na diga rida Allahi fi rida alwalidaini yarda ya tsoci wa gada yarda ya man cujo wasu gutan Allahi da fushi ya tsoci fi sukta alwalidaini wa gada mini ya fushi ya man cujo baba ni mu'ajjala ni hukumata umma fi duniya zagu badana tsoci ga azaba labe ya tun daga zane jo albagiyun zane miya katuna wani hukuku gangani da zane jakiya yaman cuji ne nga nga baje da ni baje da na mu jinjin ta ba ziga to baji me ki kwa nga nga na je ya nga ga baje na bwa le ga baje na ba baje na bwa mana na baje gije na ko mai ga baje na ba na ga no jo wa za gudu juya ho wulakan cewa ga juyen wacin gizan da cewa cikin ake dano ba le ganin shi bai ne ya ji kirki wani ga Allah yan masu biya yammanci wani gama fejo amma wayan ja da ka lantu shi kabi ma ya tsala kabi ilimin wala tu fi huma ala go go la la famce ci baci shi wa ji nan ala mi tuwa mu la ta ta li makhluqin fi ma fiyatul khaliq sai la mi tu makhluq ala ali Allah wala ja ali ba. waje ilimi a addini zane ji ugo ya ka amfani ilimi wa inda ne zan yi shirbe man ciwo ji gadan giwa shi wani lokaci ne ga waka tuna wani lokaci ne ga ya kuranin bayanan wani lokaci ne ga wani ne ji sallan nan in zaki ji hawa an yi hukunci ya yi labe ni fasu ji yi amfani kafin gadon wani wa an zira shirataka al'akarabina wani yadda wana agwasu yana na jire baya yi mun shiga waje don girke wata kula allazi ta sa alu biyi wal arhama inna Allah ka na lai kuma ba wata kula ko su ne ya ce sa alu biyi na ya baya da tsoyaki wuce na ya ba tsoyaki wuce wal arhama ya mai ke sa don gire ta yi gure ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam in ga arrahimu ta yi gu mu'allakatun bil arshi wa wa la gwa la rashi tsoci wa jugagan man wasalani wasalawun lawu ba gani muna tsoci gu tsoci gu gu ma na da ga gu ina tsoci a fewo wa man qata'ani qata'un lawu dan doro na maga yi gu ba na tsoci ga haji bulu tsoci ga lamari lamari bayan ga mana annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ahabba ko man arada da ni ga wa an yaushe. له في أثره ويبسط له في رزقه تأتي يرعير وقبله تأتي من يعود سيادة دفنا فليصل رجيمه غنه في أبوه شيئا يتيان نوجي shi drink wani liyufi shi juice shi na kafin da ka ac da ka tuba mai waya da ta zongo namu ko yanwo ko shege wasu masu yage tun su ba ta amari ma da wacin ki mai lafiya gado wani obe loro ta boyu in ga haku ku ko to tabu ku kuwa otunwe utunwe ya eje buji wa kwafo ko katuji wa na wafiya wàá lè tí wọ́n ti lé ẹdún èlò tún lókí àgbọ̀jú olóògbò olóòlò ńlẹ́lẹ́kàrẹ́ láàyè wàá gbọ̀jú yín ń lọ́sí ìmẹ̀jì àti ẹ̀mẹ̀jì àtúbà bọ̀lẹ́ bá ní àti ìdí mini masiba na zan wace ya beno to tojin zagiji gila da makanta ko tsala gilo makanta e ya ki aku ba gin na za ku ba gin na za un za luwago un za shan ago un zurbanka aliwuya a da huwa zanen na benin wai ji ake yamanci jira ya kwada wani yamanci ba gi na can ta yi da su na yi benin ma ga su ni yadda zuwa ne da ne ma ga ku onda su da rage mu wanda shiga ga ni da yanin ga ni ya kara tun waje zan ji jasirin mai tsoron na ni nílé ẹ̀gùn igi ayin fòǹdóró ló yẹ nabi sa sallama a jiwajin na annabi tọ́ra ga zandondo mini yayin go nan bari yawa shi wasai la zanu ne jiga sabo wanci goya daidai a fiya wani wasai la wasai goya ni da makaranta bani ne ba ko su kazan hali kaza bai ko 你我也进校服，可能我有点心不细路。我我也进校哦，我在我当初是那个龙宫个学校里接亲，你呢？我我见大家辛苦，我见没心疼过，我见爸爸，我见那个小妹，两个在在在在在在在在在一天嘛，在那就不得玩了，在那就不去了，在那进去啊？我干开呀，我进，啊，我进了，啊，把你，他妈，嗯。 ko da akwai shi mai na cewa ne ga yan naji na naji da idan biyo gudu ci goya ta ko a dinan ba dike wa puta in fice wa ya doga ya tsene to yi faruwa nan ga da wani bari ko ga ila ga shi shi wa ko wacce da wa zan ci daga lungun ce ce da jiya ce ce da ce da sai a wai a dai yake za ga la ka za a wasu tsaji a ce lo a ce jan wa wajen ne dan za ka waya kaje eh wajen wani wee fiye da bani fola su so ya caye ba kwace ne bayan musu gabe ki faruwa tsakanin wajen iyali wa ne na ga na jiga wasiya sai ga na jiga yaro ko majiya wannan o maga na ji ku amma bani da kaza ne wa jiya o eh ki wuce be miki jiwon wanda gare mi kaza ne haka nan ga wanda ya ga fani ban ba ga mun majiya ni mutum ba dole a suna yi ko ba wa dawa kawai mai na wa jagwa sai da zan ci yawa na wa za na sai da zan ci ne ka kelle ba ma da takaniya ne ba da yin ne jama'a ga aka ah, kaza kilo ci waje an ne sai gina yi zaguru Allah a mutunci na wa dai mutunci ya kilo ci ajiya nan ga ruwa su amana no ga kaza ni no ga kaza ni wato ajiya man gungoyi zagi su jami'an gungoyi zagi su le mutunci ya buwe mole a da an buga su duyi to sai ga gyara shi amma ba nan wanda ajiya wa shi daga lungun bocin ko le ko wasu da wata ta da ka gyoba ya jama'i ne son na shi ko jama'i ne shi don yi wani wafu ta yin tafi ta kirka na wale zan na jiya a bila min sun gawon gabe hala ya magwado a sai guni halatti lafi halatti ta min hali kaka yi kakayi nan wani sha'i salami min haki da ya sunna mu a sai ga sallama shi ba غير لوكاتا من سورة تلم مدينة تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستحدثوا وتسلموا على أهلها سورة غاز نوتي أسلم مدينة annabi sallallahu alaihi wasallam ga harshe salama yaje ga shaba annabi sallallahu alaihi wasallam ga latar jannata ya alwa janna hatta tu minu sai ga imani ji wala tu minu ma ji imani imani ya ya ta ta abu sai ga wado a aw la bi lukma la za fa tu mutawu to ga bilan ci wuya ne guji a sai wajina harshe salama bainakum yaje ga shaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmi ba ga kuma ya coci sallama coci ya kwa ta jafa ga yi ta ga wa alaihi sallama kun yi canja annabi sallallahu alaihi wasallam ka ne mu ala su gani fa sallim alaihim alaihi waji zakan yi ga umma ya sallama ngai ba ina gidi ba gi sallama ina gidi ba gi sallama ka ga wa mafitina nan da bana ummu hani mun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallama ka kula bilal shi wa mana na na aisha shi radiyallahu anhunna ada a da sani so ne zo ko mai ne fata da goyi musulunci wai jiyo wai don kanji mai jin ya da na ya ke da sallama mai baji mai lagi ke ci fasa da mai take yi mana ba ba da gogo da su ji sallama yi ni musulunci zakan yi jinu sako na je juji zai shi don kuna zai fiye da zai fiye na bugu a na fiye da jiza ne guda zanu kwarati ba lalma shi ba ta yin najeriya daga gwasu ta buga wale ga yanzu gami a izan dole sallama shi ya kira kawari ya kira alisunna ya kira yan alisunna bai juyi kawai yi nan to yi hali ya zanu ya ga da dan bidiya da jami'oci wace jibara a biyu yau ne ko ka bara a nomi ka bara a nomi jibi na wuce ke ibikiyo suke yi kawai da shi ne ta gogo ba ne ga zaji kiyo ga zashe da zai sallama sallim alamun a rafa mallan ta ji sallama ya zanen biyan ta zanen biya na wannan nabi sa sallami majalisar shi a klasun da mushi gina ne sa sallam ko goma da sun shiga mushriki shi ba fiye wudi gani ta abu da abin rawa da zanen shi mafi kaci ma ma'awa masu ajiye su adu musulmi a rai ji sallama a mai ya ta munafiki mafi bo ta ga wa ne gina ali ali sa sallan mu sa ganga mina ala maliki ya mu da wani zuwa ga wani da sallama sai da wani ne ta ga mina ki da sunna ya ji da sallamu amma ji wa gashi amma ji wa gashi kiyo za hu yi kin bi tahiyatin fa ayyudi ahsana minha aw rudduha aga ji wa sallama a ci sawa mi wa gaji kiyo ne gaji ganin gawaya je ko to mai yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wai tsami tsami wa sai ya dan tigi dole ko sai ce wa yuki muna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman fasira wa yuki muna ta'ama sai ya gaje ni tigi miskinan gare miskinina wa yatiman yanda dios sai da gobe eh, ya kungi wa asara da zai da yanwa ne ga wala ari wa su mun fa da sai ya gaje ni tigi ya gaje ni tigi ula ko mu kama ji walima ko ga ji a wani kashi alif ya olim halon bisha ji wani makawa ne mai yi ta mufu ne wa shi wata kanin ce ta ji waya wai wa ji yanyi ce wa ifa ce yau jabe ni ne a ga ji yanyi ci ko ifa ji tana kare gasi da nauna ilayen yi ci ya gi ya ya bane ya ya bane na ya da bin maliki kun musulai ko wa ji ji yanyi ci kan da cuta da ya sa su a sanar da shi ya ji a rigi a ce nan da dabo ya fa jimma jimma ya nabi sai da sauri na sayyidina baka da sayyidina umari bayan na riga da yana sayyidina baka da sayyidina umari sai kwatin sai da sunan bana ne annabi ja shi nan nan ta ji yin cewa ya bi ba ta gwala jawa ake mutuwa mai sai yin cikin gadan ta zaga ce ba gangani da yin zagi gidi ya zun yi nawa ni ka fara ka ga wuje wuce nawa lugwana kuma a ce ka zun shi tawa ba lai wa ya zan yi cikin yi cikin yi zauki a shi ta mọ́sí yẹn fún ẹni ẹ eh. eh, daga shi kuci mashewa wa legon aji kafara kafara ki kicin wajen kuma wasu ya zunguta ko mu ya zaguwa yin jituji ko mawuci kayan fi zaguwa ba ta kwalage ya ji shiga ta noni wato ma rayuwa ga wajen da yan gizi ya rajo da iza biya a duku aga yi zami ne bai ila wali mati wudu do do limaji fai yi jibin gajin wuda in san ka da wuni yawo auga ruko na je yawa nan ya bago fe toriya ale dole ko ya kuma shuha ne ke gamba ya gajiye ya gote sai da shuha na kalmin ka na kabla ko ya bane ya bata wanda ya ji kame nan ma jaraka amma wanda shago ya lusun nan wai lokura kura ya ga amma to ya ga wa ita sallama wa maniya amma kai ga ga jiwe washe wace ja wake jewo na wato rana waye ke lokacin ka da ba yi dare maga wata ba sun kafi waje akika so da kan mata biya wani ya gano sai bugo buga sai ya zan yi kiji sai ya zan yi kiji waje nan wa rahmat ala al-fukara wal masakin wa mafiyo ce to sayo ya talaka yadda miskini shi wala ita gangani da sai kun yi shi sai da tuwata ya ko gaje yi cewa ya wa ke woro shi wani lega waje bukata na akwai fani bana ai eh, fani da ya to aje afin ko wa ce je wo so de kin toro ya shi kuwa duk mu kawai lakum ta ta kana ku ta ta fa yutimu mimma yutim wasu kuma nga annabi sa sallam ga wujin daji, zan ji ga yo musulmi do shi ya sai da ala da karkashi yabo zan toro na wuji ga da karkashi ubo na sai ji tunan waji nan ya wuji wa wufi wufa ga dun na fiska ma mu ga sai ke ga gundu a wani mu kuma ga gundu bujire ala da zafi ne fa bil kairi na ya fana wato kuji na jara dina ja sama kuma na kairi ne sa fana wato dogara ji fana misali shi gare nan dogari ke ji wujiya ko tsalo so dole na ki da so sai to sai ta lakai sai ya yi Annabi sallallahu alaihi wasallam in ga yadda ake musulmi kirki a mamma man ba ka shabanu wa jaru jayu zane shi shin wani ne ba kun washe kuma kwanci madar madar guna

ko ya zama ci ji ko ga je amfani ko ya zama ci ji amfani ni go so la alkhairi musud mu'mini na alkhairi wa la alkhairi lo ba zama ci ne wajen alkhairi ga mu'mini da tabbana ko gogo ce fara ni tashi ce ji alkhairi ya a ki ma ji wajen cibo da ke gowa sa da kabila asibiti wani ka caji accident ya taimako amma da yanzu wata da ba ya ga gan ga ta zale caji accident dojala da asibiti ko ga polisa bai lagwa sun zo bid'ata a cewa gani da gogo waje ne gidan bonin wani fiye ce zaki taimako ya kunji shi maza ndura aji dukiya kunji maza na aji dukiya kunji nan ɗayan nan wajo inda da ya kunna ma da leta ma zulman zai ji dukiya kunji gan da zalunci na inda ma ya kunna fi mutunihim nara ina gife ba fa bane kenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tun ba isani ba saba almu bikati sai kiya da ya huta ba na ji zalaka na mini hubo akulu mali da yake yige dukiya kunji bàbá yìí á tu yàbá tó làfẹ́ dà lázà alimọ́tò ajá ń tirẹ̀ wọ́n lè yàdú kẹ́ kùn yìí bàbá yìí ajá ń tẹ̀lé yìí mọ́lá gan ti yà èmi ní bàbá yìí bá tó tẹ̀lé àmì tí kúkú yàdú kẹ́ kùn yìí bàbá yìí ajá ń tẹ̀lé yìí mọ́lá gan ti ya ẹwọ́ lè gbọ̀ gẹ̀gẹ́ èmi ní ìfẹ́ ayọ̀ náà yẹ̀ẹ́ kùn náà yẹ̀fẹ́ là ẹ̀ eje fo shiba eje fo guta eje fo guci eje fo gutuwa ba eje nga guya ni eje kaza eje ade a ti saya lai da tuna eje ade a ji fidau ba sa duki ya zade musu da ga gido idan no ewe kun ga ya kale ga za ji ta sarawi da ne shi abu da abu abu duje na wata ce ci alaihi za sallam yayi minadi alkhairi ganin ga yayi nan ya ku diga ta eh, zagin na gwatiyo a mai ja alkhairi wajen mafa a mai la alkhairi da yayi nan amma a duk ne musulmi shoyi nan nan wa ga le gindo to a jiba bezan mun tsagin nan mai tsagin nan mai jigin ba ko ku ga eh ina kan mutaka ina ga keki mun je je ja mun je ba wangi le cha wunde nuwa fiya a yi babu wunde da na gbohun suyu na wunde da na ji sulu na wunde da na tauna ngo ne mai kwata goya goyan laya da kuje mana zando na gaji dukiyar kuji nan zando na gaji babbai kuji na wade na wata ta ci bali fiya ni ne ta ci bujire wadi ci mami bi umuri muslimin ya zamu la muhimmanci ya lambar ya musulmi da sarawi musulmi annabi ya al-mu'minu lil-mu'mini kalbu mu'minatu ba'dhum awliya ba'd mu'min wa mu'mina ji ba ta yi waliyar da jayara mu'min bil ma'ruf wa nahuna anil munkar yaji ko rubutu ba maka wayan mutum ne kuma ga sai ji tuma da lamarin musulmi ji sai musulmi falastin mu sai ku ko afghanistan mu sai ku algeria sai ku ku sudan mu sai ku ku somalia ẹ̀wù musulmi ìdòso ẹ̀wù musulmi lagos ẹ̀wù musulmi kafancho ẹ̀wù musulmi Bauchi kọ́ bene ya ta gane lamarin na ji ayi timamu la ya ne benin ki ke la ki problem dije je musulmi jo ki ja yi contribution na wajina ne ji gane ko ki ja contribution ne ji da jina amma ya ga ji musulmi jo ji damuwa ga nu da ji kiyayya ware musulunci wayan nan ya bani ga addini ne ya ji da gogo ya ji boyan addini ga lawato ci ji kula to bene jina ne ji gane ko والتعفف في المأكل والمشرب والملبس إذا مدعفة هو ذا زوج إذا يجيو يسي يتوفوا أنا وفني وقع جيا وجاء للي وقع سي وفيا للي وقع فا وفا للي كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا لا تدري kul daga man harama zinata Allah zinan yin fa yace ki haramu allazi a li ibadi na tace lati ya wujuji na wa sai ibaka min dan da dukiya ne ki cuci wangi wangi nan a ga ji wa janan ni kullu min tayyibati ma ku daga je jiya daga yadda shali kila su yayin sai zuga da gyara mu da kada jiri ba mun gada ji shasha mun gada ji we gada je we je ko gada yi du gada yi gada yi wo dukiya na yi na mu gada yi wo kuji mu gada yi wo goci mu ko gada yi wo karuwanci mu da e banda zai zagi do ne gaji karuwanci dai wani ramu wajo bocin doro ne gaji bocin ce go na ramu wajo zan doro ne gaji kunje wuce go shi go gena ramu wajo ramu wajo da e buga ne fata da kiyan ngani bal dan e yo alalya atula, ramu ma tula mushtabihatu madda ta ta shauka mushtabihatu yanzu biya ngani biyu sai bane za mu fari zamane farko ji sai zai ba da hakiya da ta sashi mu babu ya ba da ya gwara mu sai fi sai fi wani ga ne yara mu ga kinje mu ga su wi mu ga siga mu ga yana da yi na mu ne da ya shagane mu almalbas fa tufuwa wangi amma juya lalle ba ja ko tu fuwai la jima la ana Allah rajul ya gusu fatal mar'a la ne yace tu lili tabbata ba ji ne fantu fuwai la jina ba ji la fa al harir mun za zaba wal harir ali na fi ummati wa lima la zukuriha na zina ya gangani ga al harir la ja la ba ji mu la ja lalle Allah ji ba ji ga tu fuwa na bici na ga gwa kun ji ga ma annabi ga ba fara min al kabain min al izari fasin nari ko a shek muhammadu nasiru al albani jilbabul baratil muslima ga wanda ne ba wuya annabi sallallahu alaihi wasallam ba na ya zace za ki gugurwa sai ba shi fulana yan na waje ne ma je da bugu fatan wairi jama da bugu ya zaje ta hafu fil ma'kal wal mashrab yana ya ta gani wa take faka na wa transparent a sai kawai yana to ma take faka na ga gari ba wana musu da jinsu na jayi ba ba ta da da yata su shi bayan yanayin gwaya a son labi shi man ko misali tufuwa na foto banin ashaddu nasu ya zaban yawon kiyama al-musawwirun tufu zai ji a biya a azaba ga fahimta a zai ji kinan zai je ji al-musawwirun zai je wa foto nan ale mai batan wa yabo jiki a yawa in zagi ji alajil babu ajin kulin mumina ce ko ya nabi kuli a zuwa jika wabba na jika wani sa'il muminin ibi na ala ina min jalabi biyu alabi ga yan yoshi ga ya ji washi wanda ya zage musulmi shi ma ne zage washi wanda ya zage musulmi shi don alajil babu waji in ga yuga da tulare kiyamu a ra'atin in zagin doro nan masjid bukuran ko fala ta shad ma nabi sha in ga tulare in ga tulare don gabbin masallaci bidin sha bin yi mai gani ga kiyamu ina ja ko tufuwa na ga ayyubu na mu jilbabu gofi jilbabu ba wala ban doro so inda kwa suka nan da gwanda da wala na zinata wani illa ma zara mina tun da yi ga fantu fuwa na gayi bu ko a sai transparent wa sai da na koyi na ma tabana annabi za a sallam ga mini da gidi na jabe tiya karshe ga mina alumu ba la tiya na gai misawin zagi kasiya tun a tufuwa fa ariyatun alawar amma alawar fata ji jamhuri ma ilatu mu milatu a fa mai ke fada da ko an yi bugun su wani kasu mati albukhari ala da fuka ne da ta yi kashi ne na sallallahu alaihi wa sallam zaman ta shaba ga komi ana da su zamu shi yana lafi da ni ne samu shi ba ta wale ga ga sai ji na ji kula da nashi yanzu ga da libafi shura dole da wai da ban dole ji ba ta zuga da kayan wuce shi gaba ne da girman sai da yaza ani ne sa sun daga zan dole ne ga sai so gushura ne ta fa'al ya na ga bi ko hiba fi nara a ga yana duki abu ce na fa'al ya ne ta ga ya al sunna wa ya li da sura al sunna uji ba wuya za kirki ne su za kan dole bi shatiya uji ba wuya kirki wuya su za kan dole sai fa ti shatiya wọ́n bá wọ́n sà kiriki yòrò ẹ̀dọ̀ fún sọ́bọ́dì ọ̀gbọ̀nà kirki bá da sà kiriki yòrò ẹ̀dọ̀ fún dẹ́kẹ́ ni à bàjá wọ́n bá wọ́n sà kiriki yòrò ẹ̀dọ̀ fún dẹ́kẹ́ ọ̀jọ̀ ẹ̀dọ̀ fún lá yẹn tó ba dẹ́tú pa ọmọ ìbàjá ẹ̀mí ba gbọ̀ bàjẹ́ tuni bata kai da nake gobe ya to wa fana ila da afan da afan na ga kimbo da nawa amma ake afan na ga lumar da iya karin madina ta tashi da kiyo waje da tatacin ibn annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna allaha jamilun yuhibbul jamal ce sa mai waye na sallallahu alaihi wasallam ga zan girman kai na da janna ta ga annabi sai da gaiwa ga tufu wa da dawo ko waje jino dai annabi ga ce sa mai na yanzu sun kaya sai ce waje wajen saka wangi waje wato fula wangi waje wasu ya kyaye wasu mota wangi na wadanin ta guna alibi ga yin Allah kika sai ci in shi ba ya rasara ne mace alaɓe wa gan wuli alaɓe ni mana wajen ya wuji ne bai wuji amma ne ke jiji ne zaga ne tafi da ci israfuna ba ne jiga na ko ta gogo jiki a bai mai sarawi wal man kai nan gani bai ya waji ba ne da mini sunna budan wal man kai nan gani bai ya waji musulunci wa ga ya zo jihawa ashe musulunci wa ga ya zo jihawa da bane wajen suna annabi sallallahu alaihi wasallam amma za a ji muharrama ta jihawa nau gugu na biyu imi babu bata ne za a jihawa ko ya waje suna ya annabawa shi ya waje suna ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya waje kaza zinaji ya waje wazadan ko saboda kawai za a wayi ne wayi ne wani ya a nufi ga fansar bi za ta ji ta riga ce da wani ga wayi zagi ne ya dini na. Rugo a da na sai mu insha Allah ta'ala yi ne ka tuji babun nan ya da shi ba babun mai kano da ta yi guru bane zadi zai dena ce cha ladula bane zadi kuskure ne ko cha ci bikina ko cha ko zalan sai lanin ko tuntubin baki ko ko misu cha a divert ne ce ci fadi ne ce ci guri ce ci yi da janna ce ci yi da mina dukkan cha da fani gangane ne عن بارك يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma ba ga gaji da juna cikin sala annabi ba alherin mai sinawa wani kwashe da mai sinawa bi suna nan mushi da alaƙa ya yi alƙuranu ne a bana mushi ƙuranu ne shan mushi ma a haɗa da ya ba so suna da nan sai dai ne za ka yi ka dai ya participate don mun shi da da ani mala problem na mun da ada da ga ku ke ji da ne ga ba ne na na shi kuma mun ja shi la ya wa da shi shi ka ìbúlẹ̀ ìgbàyé ń ṣe láàrín ìyá ìmú ìrẹ̀ wá àdúrà ló bá là àmì ẹ̀ka yìí ó ń nẹ́ka àti ní ìwà ìṣù ní ìbàṣẹ́ ẹ̀wọ̀ nínú ìlú bó ara ìbò láti magana da kuma shugaban dole aka a wato annabi sallallahu alaihi wasallam mai ba du'a za dole ko zamani sayyidina umar ya ajeliya ne sai na umar ya bas wani ba duwa ya soke sai ci zamani sai na muawiya nan ajali nan sun yanzu dubu lasodi wani ba ya sai ci Ya da bagon manajin ya halittu na jiwar jama'a jami'in anuwa wani tawassuliyo aje nau'in so da bayan kowa duwa ya zaguri ko na dango na ruba duya wai na biya amma nan ji zugun kira shi ne ku ji ga aga abu aga nan gizo aga dushe zo aga wani maji tashi a ci kura da zuka ma a ji kaza kaza da bata wa ne na nan jibe ne wunde dalilin dora bai ga jiga ya ko da bugo zabu su yan naji har ya su da nun goyen da ajinan ga yake zuzu ji gangan da kafin jiyan da ba da motsi yan naji kaga za a ji kafin jiyan ai ga ya waya ga ya ji jiyan ga ya waya bani walimin musulunci eji wali yawo, ake musulunci wadda ma yana kiyaye ta yi tiya zama gagagi